Karfe 5 da minti 45 Sido Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Mutari Muhammadu ne yake muku lalimar habin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga muhimman kanunsu. Jami'an tsaro da ke sintiri a jiya sun kama wasu mutane a cikin mota dauke da makaman yaƙi a gunduma Tanut, Prefet ɗin Tanut ya magantu. hukumomin ƙasa sun ɗauki matakan biyan 'yan ritaya albashi musamman alawus a kowane ƙarshen wata sai dai waɗanda abin ya shafa sun koka dangance da matsalar da ke akwai a ɗaya ɓangare a rahoton muna musamman zai mayar da hankali ne akan tarihin asalin ƙabilar sarakole da ake samu a ƙasar nijar. To yanzu ga labarun ɗaya bayan ɗaya. Jami'an tsaro da ke sintiri a tanut da ke cikin yankin Zandera sun samu nasarar kama wata mota da mutane uku ɗauke da makaman yaƙi a wani gari da ake kira Taniya a jiya. Karimu Ibro Prefet ɗin gunduma Tano ta yi wa Mansur Alasan ƙarin bayani. wannan mota an kama ta nan a takaice wajen kilo 70 daga tanut cikin yankin ta nahiya za a bayan haka mota pickup ce dalilin tahiya amma ba bisa gare su ba neman ka wannan jami'an tsaro sun tahi bisa niyyar neman wata mota da an ka kama yau da kwana biyu Allah ya muna dace ya haura mu kan gaskiya bisa wannan mutane don sai mu ce alhamdulillah tahiyar ta yi kyau a takaice wannan yankuna haka ne sai a hankali ba abin da baka gani abin da baka tamaha ma sai ka tarda in kana tahi don sai mu ce wannan Allah ya ba mu sa'a ne mun zo bisa gare su kuma alhamdulillah suna nan mutum uku din da motar su da makamansu yanzu shari'a za ta yi aikinta tunda mu da jami'an tsaron namu wannan ba aikin mu bane an kama suna nan gendarmerie za a bin ka'idodi da ya kamata kuma an san daga ina suke mutanen ina ne wannan duk an sani Wasu, mutane suna shigar jami'an tsaro inda suke tsaida masu motuna suna kwacewa. Tuni jami'an tsaro na polis suka shiga farautar mutanen a cewar daraktan tsaro na fararen kaya na agnes Isaka Amadu a bayanin da ya yi wa Anise Karim. quelques individus qui circulent sur des motos qui sont wasu mutane masu yawo bisa motuna ne sanye da tufafin soja da ke da makamai samfarin karan set ba tantancewa suke amsar motunan mutane da faɗar cewa su jami'an polis ne ko kuma jami'an jandarmu inda suke tilasawa masu ababuwan hawa da su nuna musu takardu da zaran mutum bai nuna takardun ba ko kuma suka lura da wurin da suke suka tsaye da shi wuri ne mai ba su dama kai tsaye eh, sai su amshe dukiyar mutum ba za mu barin ana irin wa'annan ta'adi ba a cikin birnin agadas kuma ba za mu fasa kai dauki ba domin damke wa'annan yan takiyan da ke tada hankalin yan ƙasa da ke zaman su lahiya mutane su gane ba wa umuni ne ba da ya fito daga polis ko kuma gendarmerie ba su suka ce a yi irin wannan sintirin ba. polis ni la gendarmerie encore moins la garde qui ont été instruits de faire ce genre de patrouille. A jiya ne a fadar sarkin Ingingimi aka gudanar da wani taron muhawara akan zaman lafiya da tsayar zamantakewa da tsaro da tattalin al'adu da yawan jama'a ne da suka fito daga sassa daban-daban suka samu halarta wannan taro. Malam Sula Abukar ya halarci taron ga abin da yake shaidawa Abdullahi Maina. Muhawara wanda aka yi a kohon sarki muhawara ne wanda ta kumshi zaman lahiya da kwanciyar hankali a tsaron lahiya kuma da al'ada na kakanninmu yaya ake yi idan aka samu tashi hankali ko kuma rigima tsakanin al'umma ake magance shi cewa da sulhu a gargajiyance ya ake yin ta a tunda tunda abu ne wanda tun kaka da kakanni mu muna yin sulhu to shine sarki ya tara mutane kohon gidan shi matasa kamar yadda ka gani jiya ya kwatanta musu me ake nihi da sulhu yaya ake sulhu a can can a da a gargajiyance kuma ya mu suke rayuwa a zamantakewansu a da shine jiya aka tara matasan da samari da baki da wanda suka zo da ka gani sarakai da dukka matasa da ka gani sarki ya musu irin wa'annan jawabai na zaman lahiya da kwanciyar hankali Hukumomin ƙasa sun ɗauki matakan biyan alawus na wata zuwa wata ga masu rataya, sai dai waɗanda abin ya shafa ba a faɗa musu hanyoyin da ake bi ba, inda a yau da safen nan masu rataya suka je a ma'aikatar biyan fansho cewa da kareni ta mai domin nuna rashin jin daɗinsu, ga daga cikinsu abin da suke bayyana wa Fatima Yaro. le Sha shidda ga wata aka tana da sallamar mu don karɓar alawus ɗin da ya rage mana na fansu saboda muna da sauran kaso hamsin cikin ɗari na fanson ɗin namu. Sha shidda ga wata na zo nan aka ce mana wai an soke kawai don wasu mutane sun je sun ga kareni wakilan mu da kareni suka daidaita tsakanin su da cewar a haɗawa 'yan ritaya da su komo 24 ga wata waga jima'ar domin a biya su to a yanzu ma da nake ma magana ba wata biyan bukata. Ya okun satisfaction da zo mu bisa dalilin samun kuɗin ritaya an ce muna mu zo ranar 24 ga wata yanzu zuwa mu kenan a nan trezora abun bakin ciki babu wani abun kwarai ba mu san abin da ke faruwa ba ba mu da wani labari game da abin da ya shafi ritaya Yau 24 ga watan Fabrairu yakin Ukraine ya yi shekara ɗaya kenan sai dai wannan yakin ya yi tasiri ga ƙasashen Afirka na hauhawar farashin takin zamani. Gwamnati ta soke harajin sayan kayayyakin noma a cewar ADDC wadata ƙungiyar kare haƙƙin masaya. Sai dai manoma suna ci gaba da fama da tsadar kayayyakin. Maman Nuri shugaban ƙungiyar ADDC wadata ya yi kira ga gwamnati ta sake duba lamarin. ga abin da yake shaidawa mamma ada to taki kasantar da kai mata aka rihita tun da aka yi wannan an da da ake saida shi ire kyanzu kyanzu da da wannan an gare takin zamani wannan jika goma sha uku uku ne gwamnati yake saida farashi ne na tallafi tun da gwamnati ta huta hannunta daga cikin wani al'amarin farashin an gare sai hau sama kuma an sa a lokacin nan da ake sa wannan farashin kudin angare da ya kasa ana samun shi kuma nan gonakai ana sawa kuma ana samun amfani a cikin gona su masu yin production saboda talaka a samu abinci sai kowa matsuwa ko mu da muke amfani da abin masarufi musamman ma abinci mun yi ganewa mun gano da cewa eh wannan ma yana cikin dalilan da kayayyaki suke tsada a cikin kasa kenan a yi tsinkaye so muke da kanmu mu rika abincin da kanmu don mu same shi da falala kuma da rahusa ko ko da farashi daidai wa daida to sai gwamnati ya komo da ya fara da kirkin Zaman Majalisar Ministoci na 23 ga watan Fabrairu sun amince da wani ƙudurin doka na girka Majalisar Shawara ta Matan ƙasar Nijar. kungiya ce ta tuntuɓa domin kyautata 'yancin mata kamar yadda aka yi tanadi a cikin kundin tsarin mulki na ƙasar Nijar. Girka wannan majalisar shawara za ta taimaka wajen tabbatar da 'yancin mata inganta jagorancinsu a cikin girmamawa da kuma mahimman 'yanci na tushe. A ɗaya ɓangare a wannan shekara ƙasar Nijar za ta gudanar da ƙididdigar jama'a a karo na biyar. Wannan aiki na tattara alƙaluma mai matuƙar mahimmanci zai ƙumshi abubuwa da dama na sabuwar fasaha ta zamani musamman amfani da na'urorin zamani. Aliyu Dangana shine babban jami'i na cibiyar ƙididdiga ta gabaki ɗaya ga abin da yake shaidawa Farid Burema. A wannan lokacin duk abin da za a yi daga dijital ne, gurinmu shine mu bar aiki da takarda kwata-kwata a tsarin tattara bayanai na wannan shirin lissafin al'umma karo na biyar. Sabon abu na biyu shine hada shi da lissafin noma da dabbobi da kuma muhalli. Tsari na biyu na wannan shekarar 2023 shine lissafin noma, dabbobi da kuma kiwo. Wata sabuwar fasahar kuma ita ce tantancewa da inganta bayanan gine-gine, bayanai na dukkan wurare da shingaye na biyar kuɗaɗe da kuma awo, sannan kuma za a yi aiki da shawarwarin rukunin Washington domin kimanta adadin mutane masu rayuwa cikin gidaje a niger. Makarantar Lycée Excellence ta biyu a niger ta kasance ne a Tesawa a cikin yankin jihar Maradi a cikin tsohuwar makarantar Kane mai gizo. A jiya an ba da takardun sakamakon aikin ɗalibai na watanni uku na farkon aikin shekara. inda ɗalibai 37 dukansu sun samu maki tsakanin maki 13 zuwa maki goma sha cikin 20 bashir magaji shugaban makarantar ya bayyana cewa sun gamsu sai dai makarantar tana fama da matsala ga abin da yake shaidawa iliya mummuni cikin adadin dalibai hamsin kaɗai da aka aiko 37 ne suka amsa ya kira sun hada namiji 24 da 'yan mata 13 da aka rarraba su cikin azuzan segon da se ɗaliban da suka cimma matsayin cin nasara na lise da excellence maki matsakaici wuce ko daidai da 12 37 babban makin matsakaici 18 da sifili da ɗaya ƙaramin maki matsakaici 13 da ɗugu 38 aiki na salon lise na ana tsada sosai wajen kula da lafiyar 'yan makaranta shine yake sa kowane wata muna kashe kusan jika hamsin domin lafiyar ɗalibai makarantun lise da excellence suna son zama makarantu na kimiyya domin ɗalibai sun ƙi yin a gaskiya muna buƙatar waɗannan kayayyaki domin ci gaba da yada manufa ta kwarewa a tesawa Masu harkar waƙe-waƙe a Nijar suna cikin alhini a kan rasuwar Abdu Salisu mai lakabin suna Sergeant Mati na gungun mawaƙa Tal National ya fara harkar waƙa ne na waƙa sojojin ƙasar Nijar wajajen shekara 1970 eh, inda yake musamman yake matsayin mai kada jita da sauransu da yawan waƙoƙi da yawan mawaƙa sun sha damawa da shi bayan da ya yi rataya a cikin aikin soja a shekara 2000 ya shiga gungun tal national a shekara 2003 inda aka naɗa waƙoƙi da yawa tare da shi sai bayan haka ne ya yi ta fama da rashin lafiya tsawon shekaru biyu. To yanzu sai rahotonmu na musamman sarakole ko kuma suninke al'umma ce da ake samu a Afirka ta yamma ƙasar Mali, Senegal, Gambi, Gine da Kamaru a Nijar ana samun su a cikin jihar Tilaberi Doso sun zo ne a Nijar a wajajen ƙarni na goma sha tara ana kiransu sun lube. Bubakar Hamma Baidi masanin tarihi ne yawa Umu Umaru ƙarin bayani ga abin da hirarsu ta kumsa. Sun zo ne a farkon karni na 19 a kasar Nijar, bayan Liptako sun zo a kasar Sonwai, daga bisani suka zo a yankin Sayi da sauransu. Ana ana kiransu Sulubawa, a Mali ana kiransu Sarakole, a Senegal kuma ana kiransu Soninke. Sarakole sun fito ne daga Gidimaka, Nyoro Mali. Sarkinsu shine Ali Silla, ya zo tare da dan uwansa Gorinyo Silla, makiyaya ne. Yaya suka yi har suka girku a ƙasar Nijar? quand ils Mali, ils viennent s'installer dans Liptako. Da suka baro Mali sun zama a yankin Liptako a kasar Sanwai. Suna mulki tare da samun goyon bayan Amirin Torodi. Suna karɓar haraji ga sanhoyawa da ke amfani da sun fayawan da aka raba kanunsu suka ɗauki matakin su haɗa kansu suka nemi goyon bayan Kelgras wato buzaye. Haɗin gwiwar nasu ya yi nasarar watsa sojojin sarakule waɗanda tilas suka tsere zuwa Torodi. Da suka iso Torodi sun kafa garin Kobage. Daga Kobage, Ali Silla da dan uwansa gwarnyo silla suka koma yuri daga yuri wani sashi na sulbawa ya je saye kafin su kafa dar salam da dankendu wani sashi ya sauka dalol nan cikin dalol akwai sulbawa na kurme da suka zo a lokacin bayero da sulbawan dalol da suka zo a lokacin bubakar ludi sulbawa sun kasance mayan mayaka ne mutane ne masu kuzari suna da saurin tashin zuciya kuma suna da haɗin kai et rube ko kuma sarakole shin hulani ne les sulubé ce sont des sarakolais donc sulubawa sarakolai ne ba fulani ba amma da yake gumi yaren fulani sun koma fulani kuma haka ake kiran su amma tushen su shine sarakole sar na nufin mutum kole fari wato farin mutum suna da nasu yare daban yanzu a anan birnin silanke akwai masu magana da yaren sulubawa kamar a danken dubu da torodi a kasar mauritani akwai ma littafai da aka rubuta da yaren sulubawa a tsawon lokaci suka koma fulani suna magana da yaren fulani suna da al'adu na fulani akwai da yawa daga cikin su ba su magana da wannan yare amma suna da nasu yaren daban madalla masu sauraron mu karshen labarun kenan inda ga musamman zabarmanti ya shiryo zai kawo muku labarun zabarmanti a kasance lafiya.